Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 19, 31, 49, sai kilohas 1,530 a matsakaicin zango. Masu a a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kamata su ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa a kan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad dalar da kuma niyya. a kuma na iya samun alfa rediyo na kuma sun da ke kasar Ghana. su kuma masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a assalamu alaikum barkanmu da asuba barkanmu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Alhamis 19 ga watan Afrilu na shekarar 2018. Ladan Ibrahim a ne daga nan birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa baba yakubu ba bamu kanun labarai toladan shugaban amurka donald trump ya faɗa a jiya laraba cewa ya yi hasashen akwai yiwuwar koriya ta arewa za ta dakatar da shirinta na nukiliya bayan shekaru bayan an shafe shekaru goma sha shida da aka samu raguwar malaria ainin cutar ta sake kunnu kai a duniya sannan gwamnatin kasar cuba ta ce mataimakin shugaban kasa na farko miguel diaz canal shi kadai ne dan takara na shugaban kasa da aka gabatar da shi ga majalisa to madalla kanun labaran kenan a cikin shirin za ku cewa an fara yi kuwa a makarantun gaba da sakandare a jihar adamawa domin gano 'yan ta'addan da ka iya shiga cikin ɗalibai domin cewa ke ɗaya shi ke ɓata miya to yana da kyau haka ɗalibai a ko'ina suke a ƙasar nan su kula su san irin mutanen da suke in baka yadda da mutum ba kar ka yi hulɗa da shi a can kano ko 'yan kasuwar jihar ne suka fara kokawa da jami'an kwastam da suka ce suna amsan na gora hannunsu garin yaya yanzu daga garin onacha zuwa kano akwai gate na kastan kwaya takwas da muke da su wanda kowanne gate ana biyan naira dubu biyar biyar iya garin kano mota tana shigowa sama da sha biyar a kuma za mu kawo muku rahoton kulle jami'ar abdulmumin da ke kasar nijar sai kuma grace alheri abdul za ta shigo da ta na domin iyali amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar shugaban amurka donald trump ya faɗa a jiya laraba cewa ya yi hasashen akwai yiwuwar koriya ta arewa za ta dakatar da shirinta na nukiliya trump ya ce daraktan hukumar leƙen asiri ta cia mike pompeo sun fahimci juna tare da shugaban koriya ta arewa kim jong-un a wata ganawar sirri a pyongyang sai dai ya yi gargaɗin cewa idan bai samu yadda yake so ba a tattaunawarsu da shugaba kim a shirye yake jinyi kawai firaministan japan shinzo abe da yake ziyarar trump a gidansa a jihar florida ya yi wa shugaban a shekaran jiya talata akan amincewarsa ya gana da kim a wani taron koli ya ce wannan mataki ne na karfin hali bayan an shafe shekaru goma sha shida da aka samu raguwar malaria ainun cutar ta sake kunno kai a duniya kuma masana sun yi kashedi cewa sai an ƙara ƙaimi wurin ɗaukar matakan daƙile cutar in ba haka ba nasarori da aka samu a baya za su je a banza wakilin muryar amurka henry ridgwell yana shine ya aiko da wannan rahoto daga taron koli a birnin london inda aka yi kira ga wakilai da ke halartar wannan taro su karfafa ba da tallafi ga shirye-shiryen yaƙi da cutar maleriya a duniya a shekarar 2016 al'amarin ya canja an ba da rahoton cewa an samu mutane miliyan 216 da suka kamu da zazzabin cizon sauro a kasashe 90 an samu karin mutane miliyan 5 a kan shekarar ta 2015 hamshakin attajirin nan bill gates wanda ya taimaka ainihin wajen yaƙi da zazzabin cizon sauro ya faɗa wa mahalartan taron kolin cewa if we don't keep innovating we will go backwards uh, Uh, ya ce idan ba mu kirkiro da sabbin hanyoyi ba ko dabaru za mu samu koma baya idan ba mu ci gaba da ƙara ƙaimi kamar yadda muke yi a yau ba malaria za ta dawo kuma za ta kashe ƙananan yara sama da miliyan guda a shekara saboda magungunan cutar da maganin cizon sauro ba su iya kashe sauron da kuma kwayar cutar. an kiyasta cewa malaria tana yi wa tattalin arzikin afirka illa da dala biliyan goma sha biyu a duk shekara kuma tana laƙume kashi arba'in na kasafin kuɗin harkokin kiwon lafiya a kowace ƙasa a nahiyar ƙananan yara da mata masu juna biyu ne cutar tafi addaba ko kuma tafi musu illa gwamnatin ƙasar cuba ta ce mataimakin shugaban ƙasa na farko miguel diaz canal shi ne kadai dan takara na shugaban kasa da aka gabatar da shi matakin da ya tabbatar da zai zama shugaban kasar ta wato kasar ta kwaminisanci na farko da ba shi da nasaba da iyalan castro da suka kwashe kusan shekaru 60 suna mulkin kasar gabatar da mataimakin shugaban kasar za ta buƙaci amincewar majalisar kasar wacce take da tarihin amincewa da waɗanda aka gabatar mata da su mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen amurka heather ta ce sauya mulkin kasar al'amari ne da gwamnatin trump ke nuna damuwa a kai saboda ba a gudanar da shi bisa tsarin demokuraɗiyya ba ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc zimbabwe ta cima wata babban nasara bayan mulkin mugabe a jiya laraba inda ta yi bikin ranar samun yancin kai na farko ba tare da tsohon shugaban kasar ba a cewar rahoton wakilin muryar amurka sebastian mofo daga birnin harare shugaban zimbabwe emerson mnangagwa ya shiga ofis ne a cikin watan nuwamban bara biyu bayan murabus da dadaddin shugaban kasar wanda ya kwatar wa kasar 'yancin kai a cikin wani matsin lamba da sojojin kasar suka masa a jawabinsa na jiya laraba shugaban kasar ya yi alkawarin yin wasu sauye-sauye da za su janyo 'yan kasar waje masu zuba jari su dawo kasar zimbabwe tana shirin tunkarar wani muhimmin zaɓe a faɗin ƙasar a can cikin wannan shekarar Mnangagwa ya kuma yi wani sauyi a cikin tsarin mulkin Mugabe inda ya gayyaci masu sa ido daga ƙasashen waje ko kuma ƙasashen yammacin duniya su zo su duba wannan zaɓen. Shugaban ya yi kira a jiya Laraba cewa a yi amfani da tattaunawar siyasa wurin warware rashin fahimta. Shugaban ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya yi kira ga gudanar da zaɓe na shugaban ƙasa da na sauran zaɓukan ƙasar da wuri wanda ya ce ya kamata a yi su a ranar 24 ga watan yunin wannan shekara an shirya gudanar da zaɓukan ne a cikin watan nuwamban shekarar 2019 amma edwin ya ce ƙalubaloli da ƙasar take huskanta su ne suka yi dalilin a gudanar da zaɓukan da wuri Erdogan ya ce Turkiyya ta fada cikin rudanin siyasa tun bayan zaben raba gaddama da kasar ta yi a cikin shekarar 2017 inda kasar ta sauya daga tsarin mulki da shugaban kasar ke dogaro da dokoki da majalisa ta zantar wurin aiwatar da harkokin kasa zuwa tsari da ke baiwa shugaban kasa cikakken iko cin gashin kansa. wannan sauyin zai fara aiki ne bayan an yi zaben shugaban kasa mai zuwa. Labaran duniya ke kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. bari faro daga jihar Adamawa inda aka fara taron faɗakar da ɗalibai na gaba da sakandare domin gano 'yan ta'adda da ka iya shigowa cikin jami'an ko kuma manyan makarantu domin aikata ayyukan asha ga Ibrahim Abdulaziz da karin bayani a cikin wannan rahoton. da yake jawabi wajen tarukan bitan a jihar Adamawa inda kuka aka da ɗalibai daga jami'ai da ma manyan a jihar. Mr. Yunus Zakari da ke zama babban daraktan cibiyar tattara bayanan sidat ya ce dole ne kuwa ilmantar da ɗalibai domin kare rayuka. Whatever contributions uh, Dole a ke shirya irin waɗannan muhawara domin ɗalibai su san illoli da kuma hanyoyin daƙi ayyukan ta'addanci. Uh, to wai koya ɗaliban ke kallon wannan muhawara a yanzu? Sunana Umar Sale ɗan yaro. ina karatu a motek kiya abin da ya ba daɗi abu ne wanda idan ka ji kai a matsayinka na ɗalibi hankalinka zai tashi saboda kana ji yana faruwa da wasu wata kai ne to yanzu ana gangamin faɗaka da ɗalibai na matakai ake ganin wani gangami da ake yanzu eh to ɗalibai kan sai su dinga yin hankali da wanda suke sun ga taka tsantsa da wa suke harka saboda a kullum yau kan mutum yana haduwa da sababbin mutane sababbin fuska da bai san suwaye ba ne mm, da farko suna na adamu yahaya uh, daga nan uh, adamawa state polytechnic eh gaskiya yana da kyau kafin mutum ya shiga makaranta na gaba da secondary uh, ya kula da irin mutane da suke zuwa wannan makarantu din domin baka san ɗabi'u daban-daban ne a wannan makarantu a watannin baya kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar adamawa ta ko taba fuskantar harin ta'addanci inda ma'aikata da bam a wani masallaci da ke cikin kwalejin lamarin da kuwa ja sa rayuka da dama malama sa'adatu aminu barkindo wata malama a kwalejin wanda ko ta karu da abin da ya faru a baya ta ce dole a hada hannu domin faɗakar da ɗaliban. gaskiya abu ne mai amfani sosai abu ne wanda zai kara ilmantarwa batun tsaro da kuma su sa ido dai su kara monitoring na yanayinsu da wayanda suke zamantakewa da su ko wayanda suke tare da su a hostel ko ma wayanda suke off campus. Kuma fata ma dai shine Allah sa kwalliya take biyan kuɗin sabulu. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. Shin Allah na nan haba yara manyan gobe, yan yara ku bi ma iyaye, ku bi malaman makaranta irin haka Allah ke so. To daga Adamawa sai kuma Kano inda 'yan kasuwa suka koka da jami'an kwastam a hatsare su cikin gida suna amsan na goro kamar yadda Alhaji Dayabu Salisu ya yi wa Mamur karin bayani a cikin wannan rahoton. Tun muna cewa lokacin su tsaye da mu a bada wani abu sai ya zamanto har da ka'id yanzu kuɗin da muke biya. Yanzu daga garin Onacha zuwa Kano akwai gate na kastan kwaya takwas da muke da su wanda kowanne gate ana biyan naira dubu biyar biyar. iya garin kano mota tana shigowa sama da sha biyar a duk rana daya daga garin onace in ta taso in ka ɗauka a duk mota daya akan naira dubu biyar biyar kaga muna biyan naira dubu dari hudu a hukumar kastam wanda ba mu san inda kuɗin suke tafiya ba a gyargyar domin dubu biyar biyar haka ake karba a hanyar legas abin ya mafi muni don a hanyar legas gate goma sha hudu muke da shi na hukumar kastan a wannan hanya Alhaji ɗaya misali Sa'adu kenan shugaban rashin jihar Kano na kungiyar masu cinikayyar kayayyakin tufafi na Blouse. ya ce baya ga 'yan kasuwar Kano jami'an na hukumar kwastam na karɓar na goro a hannun takwarorinsu 'yan kasuwa a jihohin Niger da Kaduna da Plateau da Katsina da dai sauransu kuma ba tare da tuhumar su suna cinikayyar kayayyakin da hukuma ta haramta ba. Domin akwai sanda muka bibi wasu daga cikin jami'an tsaro muka ce amma bamu abubuwan da gwamnati ta hana ba ta so a shigo da cikin kasa domin mu masu biyayya ne ga dukkan abin da gwamnati za ta zo da su da abubuwan da aka zayyana mana babu wannan kayaki da muke shigowa da su muna roƙo da hukumar kastan ya zamanto duk inda ake mana lodi su kai jami'an su tsaya a gwamnati su sa ido su ga me muke ɗauka mi muke loda an taba kama mana mota a asaba delta kenan sai da muka biya mata naira dubu ɗari biyar aka sako wannan motar an taba kama mana mota a garin zaria nan kaduna kai sai da muka biya mata naira dubu ɗari tara da hamsin da wani abu motar nan ta fito nan sati uku da ya wuce an kama mana mota sai da muka biya mata naira dubu ɗari biyu da saba'in waiwa kuke biya waɗannan kuɗaɗen su jami'an kasan da suka tsaya akan hanya su muka biya waɗannan suna ba ku rasiti babu ba sa ba mu komai ba abin da ake badawa ya sama muke kiran wannan abin da zargin kokarin ko yunkurin karya 'yan bulas a arewacin najeriya mu a gurin gwamnati da allah a taimaka mana a sassauta mana wannan abu ya isa haka domin da dama an karya mana masu sana'ar mu ta blouse a na arewacin najeriya a taimaka a sa ido a kyale mu haka kowane irin mataki shugabannin hukumar ta kastam a najeriya za su ɗauka dangane da wannan batu Mr. Joseph Atta shine kakakin hukumar mai Kwata a birnin tarayya Abuja. Abin da za mu yi za mu sa irin yan kamfan na intelligent misali wanda suke shanye da kwanan kaya mu sa su su shiga su duba irin wannan abu ko shin hankalin gaskiya ne. Amma abin da zai fi taimaka mana shi ne su ire irin wayan mutane masu wucewa da kaya su tabbatar zuwa da kayaki wanda doka bata hana ba duk wani custom officer da ya ce dole su bai da kuɗi su kawo report su taimaka mana mu yi wannan aiki duk custom officer da an kama shi da laifin karɓar cin hanci ko kuma da laifin wulakanta mutane a hanya ana ana hukunta su. Mr. Joseph Atta kenan kakakin hukumar kwastam ta Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. To har yanzu daga Kano kuma bari mu tsallaka zuwa jamhuriyar Nijar a kan batun makaranta inda ministan ilimin kasar ya bayyana rufe wurin kwanan ɗaliban jami'ar Abdulmumini da ke birnin Yamai bayan wani atawu da suka yi tsakanin su da 'yan sanda. Ga su Sulaiman Barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. ministan ilimi mai zurfi ta wayar telefon ya bayyana cewa gwamnatin nijar ta yanke shawarar rufe wurin kwanan ɗaliban jami'ar ta Abdulmumini har zuwa lokacin da aka tabbatar da cewa ƙura ta lafa. A cikin wannan zanga-zanga sun ta kashe-kashe na motocin eh, mutane musamman motocin na rektora da shi kansa eh, ma'aikatan na ofishin rektora eh, ya sa an samu wato ɗalibai wurin suka farfasa wasu gilas-gilas na wannan ma'aikata. To gwamnati ba za ta zama ido ba saboda haka muka yanke shawarar wato rufe shi kamfishin ɗinkin wato inda suke kwana. Tuni matakin ya fara daga hankalin ɗalibai musamman waɗanda suka fito daga yankunan karkara. Dalili kenan da Abdu Musa Shefu ya fara kira mahukunta su canza tunani. Rema mu da dama cikin daga ƙauye ne mun ba mu da ba su ba mutane da dama wasu daga tifa ne sun kai don wasu abu daga agada sai zo kun doka ni daga tawara to ni bai san kowa ba. Yanzu cikin wani hali ake kun fara kwashe kaya ne? yanzu cikin wani mai inda nake muku magana yanzu haka muna ta su kayan mu ne muna ta a gari wasu ba sai za su ba wasu sun rufe ya za su wasu bakin isa ne za su ya kamata a jiba a wasu lama biyan talakawa. ministan na cewa za a ci gaba da ba da karatu da dukkan sauran abubuwan da aka saba aiwatarwa a jami'ar ta mai. mu rufe makarantu ba ɗakunan karatu ba rufe su ba sannan kuma bisu bisu na zirga-zirgar ɗalibai sun ma za su ci gaba da aiki haka zalika wurin cin abinci shi ba a rufe shi ba idan ka da mai bukata zai shiga bis ya zo ya yi karatun shi malamai suna nan dakunan karatu suna nan gida abinci yana nan. Bayanai daga shugabannin kungiyar ɗalibai na cewa ɗimbin abokansu sun ji rauni a sakamakon wannan gumurzu na tsakaninsu da jandarmomi yayin da wasu da dama ke tsare a makarantar 'yan sanda. ko da yake kawo yanzu ba wasu alkalaman da aka bayar a hukunce to amma ministan ilimi mai zurfi ya ce gwamnati za ta gudanar da bincike don gano zahirin abin da ya faru a tsawon wunin na laraba za yi bincike a gani suwa ne mai suka haddasa wannan fitina kuma za a gurfanar da su gaban kotu wannan sabuwar takaddama a jami'ar Mai na tasowa ne a wani lokacin da ɗalibai ke matsawa gwamnati lamba domin ta hukunta waɗanda ake zargi da hannu a kisan wani ɗalibi mala bagale wanne ya kwanta dama a wata zanga-zangar ranar goma ga watan afrilun 2017 yayin da ɗaya ɓangare ɗalibai ke kokawa a kan rashin samun kuɗaɗen alaus alaus da ƙarancin ajin karatu da na motocin jigila da dai tarin wasu matsalolin da gwamnati ke dangantawa da halin fatarar da ƙasa ke ciki sule mummuni barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. na nan manyan gobe, yan yara ku bi iyaye, ku bi makaranta irin haka Allah so. To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC mu yanzu na agogo ya ce karfe 1 na tsakar dare da minti goma sha bakwai ga kuma shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roƙa baro ton ka ba. Ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da. Da sata yaran da ta'addancin gaba ɗaya hanya ce ta cin kuɗi. Wasu sun mai da ita hanya ta samun kuɗi. shin menene bambancin ran da aka ɗauka lokacin mulkin jonathan da bambancin ran da aka ɗauka lokacin mulkin buhari rai da rai ne ko dan ba ran uwan mutum ko uban mutum ko 'ya'yan mutum aka ɗauka ba. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau Alhamis goma sha tara ga watan Afrilu shekara ta dubu biyu da goma sha takwas aka cika kwanaki dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas da sace 'yan matan cibok ɗari biyu da saba'in da shida. da kawo yanzu gwamnati ta samu nasarar ceto 757 kuma suka dawo gida da kansu yayin da kungiyar boko haram ke ci gaba da rike 'yan mata 112 da kuma liya sharibu ɗaliba ɗaya tilo da kungiyar ta ki saki domin ta ki musulunta daga cikin ɗalibai 110 da ta sace ranar 19 ga watan fabrairu a garin dabci cikin wannan shekarar A cikin shekaru hudun nan kungiyoyi daban-daban sun yi ta yekuwar neman a sako ko kuma gwamnati ta kwato sauran 'yan matan da har yanzu suke hannun waɗanda suka sace su. A shirye-shiryen fafatukar da kungiyar BBOG ke yi bana an yi jawabai a babban birnin tarayya Abuja, inda aka sake kira tare da matsa lamba ga gwamnati ta sake salon yakin kwato 'yan matan. Wakiliyarmu Madina Dauda ta yi hira da Hajiya Naja'atu Muhammad ɗaya daga cikin waɗanda suka gabatar da jawabai a wannan taro. Duk uwa ta san wannan bala'i ne, ni uwa ce da ‘ya'yana da jikokina. Kai sa kullum kai tunanin yau da naka ne ya kake ji, so za ka ji yadda iyayen nan suke ji. To amma wannan wato wani abu ne wanda za mu kira shi kamar abin kunya a maganar ƙasarmu, in ana maganar tsaro, in ana maganar hakkin yara. ana magana hakkin 'ya'ya mata wato wannan abun kunya ne ga mu abun kunya ne saboda har yau an kasa dawo da yaran nan har yau mun kasa gane ma menene dalilin da isa ake har yanzu ake sata yara yara sun fi dubu da aka sace fa wanda muka sani kawai na chibok ne da waɗannan na dabci amma wanda aka san an sace kamar wanda majalisar ɗinkin duniya ta tabbatar mana da cewar an sace sun fi susu dubu kuma kullum akan sace sake abin da nake faɗa shine wato da sata yaran da ta'addancin gaba ɗaya hanya ce ta cin kuɗi wasu sun mai da ita hanya ta samun kuɗi yanzu in kika je borno zaki ga ba gidan da zaki je a borno a jihar borno wanda waninsu ko watansu bai zama na wato kamar victim ko wato ko dai an abin bai shafe shi ba ko dai an kashe maka naka ko an taɓa sace maka naka a'a ko an shigo an yi wa 'ya'yanku fyaɗe kuma tun daga lokacin da aka fara kama yusuf tun daga lokacin da aka fara ba wa su 'yan boko haram makamai don su harkokin siyasa abubuwa suka fita daga hannun gwamnati tsaro ya kubce shi sa na ce abin kunya ne don in gwamnati bata zama wato ta tsaya ta jajirce tsakaninta da Allah akan ta yi gyara ba to ba za a yi gyara ba to amma kullum abin da muke so mu tunatar da shugabanninmu shine ita fa gwamnati aikinta na farko abin da isa ake gwamnati abin da isa ake shugabanci abin da ake shugaban kasa ya zama shine commander in chief dalili ɗaya ne kuma wannan shine kundin tsarin mulkinmu abin da ya ce wato gwamnati amfaninta ta kara haraban Najeriya daga sojojin haure ko waɗanda za su shigo su ce za su kwace mata harabarta. Daga ciki Najeriya ta ba wa ɗan Najeriya kariya, ta kare masa ransa da dukiyarsa, ta kare masa duk wata hanya da zai fita waye walwalarsa ya nemi arzikinsa ya nemi iliminsa ya yi komai ba tare da an cizguna masa ba ko ya ci zuguna a wani ba shine amfanin gwamnati shine dalilin da isa ake gwamnati so in gwamnati ba za ta iya wannan ba to ba gwamnati idan shugaba ba zai iya kare dukiyoyin jama'a da rayukan jama'a ba to ba shugabanci to sai a ce shugabanci bai yi ba an kasa an gaza in ka fito kai magana a ce kana adawa da gwamnati cin menene amfanin ma gwamnatin ka faɗa gaskiya akan hakkin ka shi ya zama adawa don karewar lalacewa da bambaɗanci irin ta bahaushe me isa sai yanzu shin menene bambancin ran da aka ɗauka lokacin mulkin jonathan da bambancin ran da aka ɗauka lokacin mulkin buhari rai rai ne ko dan ba ran uwan mutum ko uban mutum ko 'ya'yan mutum aka ɗauka ba me isa mutane suke haka kina ganin wannan zai shafi rayuwar 'ya mace a najeriya A'a to ai ya ma shafa yanzu ke in kina arewa maso gabas na ƙasar najeriya ke aka yarki bodin ai ni ba zan kai 'yata ba saboda gwanda dai ta zauna inda take ina ganin ta da in bari ta je makaranta a je a zagaye su a sace su in an sace su baka san halin da su ai gwanda ma a ce maka gagawar ɗanka ana cikin wannan zullumin sai ga labarin cewa ɗan jaridan nan da ake kira ahmed sarkiɗa wanda yake da kusanci sosai da waɗanda suka kama 'yan matan ya ruwaito cewa 'yan mata 97 sun riga mu gidan gaskiya saura goma sha biyar ne kawai daga cikin ɗari da goma sha biyu. Mr. Hoza Tsambido shine shugaban 'yan Chibok mazauna Abuja kuma ɗaya cikin iyayen 'yan matan Chibok ya ce wannan batu bai masa daɗi ba. Wannan shalkida a bar shi da kayan shi kawai ko gwamnati ne ko ta wani gefe ne wanda suka samu wannan ba mu yarda ba. ina ina kwanan baya ba an yi an yi magana akan cewa yan matan sun ce ba za su sake fita ba ba ba mu yarda da wancan ba mai wancan mabba mu yarda da shi ba wannan mabba mu yarda da shi ba akwai lokacin da an ce mana cewa 'yan mata nan ba za su sake fita ba kuma daga bakin wani wanda yana da mukami wanda yana da fada a ji wanda yana da girma a kasa shine wancan kalma ya fita ban mu yarda ba kuma haka nan ba mu yarda ba yan matan sun zo sun fita ko ba su fita ba sun fita wajen ɗari da bakwai bayan maganan shi wancan so ya za mu yarda da irin maganganu haka dun ya ɗauki mu akwai wani dama dai akwai wani huji wanda wannan yana so ya shiga kuma ba za mu yarda ba gwamnati ta yarda akan cewa hakan ne sai sun je sun nuna mana kabarin 'yan mata nan A cikin masu gwagwarmayan ganin an kwato 'yan matan na Chibok, akwai Madam Edith Yasin. Na tambaye ta, ko yunkurin nasu yana samun nasara kuwa? Ganin cewa sun kwashi shekaru hudu kenan suna 'yan kallo da bangaren gwamnati sai ta ce. To, nasara zai zama cewa muka kira mutane suka zo suka ba mu jawabi akan abin da ke faruwa. Kamar yadda yanzu kika ji hajiya na ja'atu abubuwan da ta faɗa zai zama na cewa ba mu kaɗai muke wannan maganin ba ba mu kaɗai muke ji da abin da ke faruwa a nigeria ba zai zama na cewa a cikin mutanen da ba su riga sun fito ba akwai waɗanda suke tunani daidai yadda mu ma muke tunani shi yasa sun zo muka yi irin wannan taro sai su zo sai su masu faɗi nasu ra'ayin to kina ganin faɗakarwa da kuke yi kuwa ga mahukuntan ƙasar nan misali gwamnati kenan nake nufi duk jawaban nan da kuke yau shekara hudu kenan kuke bring back our girls now and alive da wane ne kun ga wani canji a kamun luddensu well zan ce da shike shi wato mutumin da kenan ɗan ƙasa dole kullum yana kan tambayan gwamnati ka yi min kaza ka yi min kaza ko ya ji ko bai ji ba dole dai zai san cewa nan zaune akwai wani da ke kullum ke ce mishi yi min kaza yi min kaza zai zama kenan kamar wani marurun da kullum yana nan yana daminka lallai wata rana dole sai ka juye ka ce inda kai kana cikin gwamnati zaka ce da shike mutanen nan kullum suna nan suna wannan fadakarwar bring back our girls bring back our girls dole wata rana abin zai shige ka dole you do something about it saboda cikin wa'annan kwanakin ai 'yan mata waɗansu sun dawo ko da ma an yi sauri an dawo da su saboda haka ina ganin akwai amfani dole 'yan ƙasa su tashi kullum suna jima gwamnati suke ce musu ku yi mana kaza ku yi mana kaza ko a fannin kiyayen lafiya ko a fannin ilimi ko a fannin daidai akwai fannoni daban-daban da ya kamata 'yan kasa su tashi kullum suna mai gwamnati magana suke ce musu dole ku yi mana abin da ya kamata ku yi mana saboda kowane ɗan kasa na da 'yanci ya samu waɗannan abubuwan so dole ne wannan ya zama dole ya zama wajibi abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku ji abin da 'yan majalisa da kuma fadar gwamnatin tarayyar Najeriya ke cewa dangane da wannan lamari. Yanzu a madadin mu Madina Dauda da ta ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Cubashiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com. Da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. To madalla a gaida Grace yanzu kuma da wannan muka zo shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice. Firaministan Indiya Narendra Modi ya yi jawabi a kan matsalan yawaitar fyaɗe a cikin ƙasarsa a jiya Laraba yana mai cewar batun fyaɗe batu ne ba na siyasa ba kuma ya ce cin zarafin jima'i na wannan lokaci ya kunyata ƙasar. modi ya yi wannan waɗannan kalaman ne a birnin london inda ɗaruruwan mutane suka yi zanga-zangar nuna rashin amincewa ga yawaitar fyaɗe da ya zama babban ƙalubale a ƙasar masu zanga-zangar sun yi cincirin ne a downing street da ke birnin london yayin da modi yake ganawa da firaministan birtaniya theresa may wasu sun riƙe kwalaye masu rubutu kamar haka modi ka koma gida wani rubutun kuma na cewar mun ƙi jinin ajandan modi ta tsana da kuma son kai rundunar tsaro sun yi amfani da hayaki mai sa hawaye suka tarwatsa masu zanga-zangar da suke jefansu da duwatsu shugaban amurka donald trump ya faɗa a jiya laraba cewa ya yi hasashen akwai yiwuwar koriya ta arewa za ta dakatar da shirinta na nukiliya trump ya ce daraktan hukumar leƙin asiri ta cia mike pompeo sun fahimci juna tare da shugaban koriya ta arewa kim jong-un a wata ganawar sirri a pyongyang To madalla da ta gasu labaran mu kawo karshen shirin amma kafin mu tashi bari mu mika taziyar mu ga Ibrahim Salisu na hukumar ilimin kimiyya da fasaha ta Najeriya wato NBTE na rasuwar mahaifinsa Ubangiji Allah ya ji kansa da rahama ya kara hankurin wannan rashin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman Baba Yakubu Makeri da ya taimaka mu gabatar da shirin sai Chubahiro Jodo ne da ya bada umarni da injiniyan mu Darul Smith ni Ladan Ibrahim Ayawa ke cewa sai da hantsi mun sake dawo muku da wani sabon shirin.